Aleluia. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيو قوتها رمضان هجرة داري قدودة أربعين دبيار بيديدة شابي sha أكو شكرا watan uku shekara za mu ci gaba tafsirin surat yasin daga ayar ta shida insha Allah kuma karatun ma yau yana dauke da bayani akan alamar tsira Allah ka samu dace da ita Allah Madaki ya yi rantsuwa a farkon wannan sura akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutane Allah sai ya bayyana dalilin rantsuwarsa a dalilin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato allah ya bayyana dalilin rantsuwarsa wato shine ya tabbatar da cewa annabi yana cikin manzannin allah sai da allah ya rantsu ya tabbatar da cewa annabi muhammad yana daga cikin manzannin allah waɗanda suke kan tafarki madaidaici to nan daga ayata shida sai Allah ya bayyana mana dalilinsa na aiko manzon Allah ya ce liyun zira Allah muka ya bayyana dalilin da ya sa ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matakin farko saboda aiko manzon Allah yana da matakai yana da matakai guda biyu mataki na farko shi ne shine litundira qauman ma a baku mun aiko ka saboda yi gargadi ga mutanen da ba yi gargadi ma iyayensu ba fa hum saboda haka suna cikin gafalta wato gafalallu ne abinda Allah yake cewa ya aiko annabi Muhammad a mataki na farko mataki na farko ya yi gargadi ga larabawa shine allah yake cewa a litori alƙawman ma'un zira a ba waɗanda ba a gargadi ba yi gargadi ga iyayensu ba kaga su ne larabawa abinda yake nufi wannan ya taho a suratul juma'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum allah shine wanda ya aiko a cikin ummiyawa wato Allah shi ya aiko ma jama'ar da ba su da karatu ba su da rubutu Allah madaukaki ya turo musu manzo daga cikinsu kaga ba'asa huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum an turo manzo daga cikinsu wannan shi ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ummiyun su ne jama'ar da ba sa karatu ba sa rubutu wannan mataki na farko ne amma in ka dubi alkur'ani za ka ga ɗaya matakin na aiko annabi muhammad allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga larabawa kadai ba wannan ya faɗa mana a suratul a'raf aya ta 158 قل ya أيها nasu إني رسول الله jami'an. Ka kace ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗayan ku haka nan a farkon suratul furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga kenan Allah ya aiko annabi saboda ya zama mai gargadi ga duniya gaba ta a matakin farko wato shine an turo annabi saboda ya yi gargadi ga larabawa to amma tun kafin ma Allah ya yi bayani game da amsar da larabawa za su bayar sai ya tabbatar mana ƙaddararsa me ya ce Allah ya ce lakar haƙar kaulu ala aksarihim haƙiƙa kalma ta alkawarin azaba ta tabbata akan mafi yawan larabawa fahim la yi saboda ka ba za su yi ibani ba kaga tun Allah bai bayyana ma eh, wato bayanin yadda sakon annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance da jama'a saba nan take Allah madaukake ya nuna cewa mafi yawa ba za su yi imani ba me ya dalilin mafi yawa ba za su yi imani ba saboda kalmar Allah ta tabbata a kansu wannan wace kalma kenan ita ce ake kira alkalimatul kauniya alkalimatul kauniya ita ce alkawarin Allah ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na goma sha biyu saba'in da shida yake cewa inna hadha huwa kauni da Allah madaukaki yace laqad haqqan qawl haqiqa kalma ta tabbata ala aksarihim akan mafi yawansu wace kalma sai ce wannan kalma ita ce ake kira alkauni. الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته babu wani abin da yake fita daga nufin Allah da kuma ikon Allah saboda ka duk da ka a aukuwa a duniya nufin Allah ne tsarin Allah ne wannan tsarin na Allah dama can Allah ya riga ya hukunta shi saboda ka ba yadda za a yi al'amari ya canza idan Allah ya hukunta za ka yi imani za ka yi imani idan Allah bai hukunta imani ba wato ba zai taba imani ba to wannan hukunci ne na Allah shi ko Allah ba a tuhumarsa don me yayi kaza sai dai mun tabbata Allah bai zalunci to Allah ya tabbatar tun dadewa wannan kalma ta azaba za ta tabbata akan mafi yawan yan larabawa su ne wato yan eh, uwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa tunda Allah ya kaddara babu abin da zai canza shi wannan za ka ga misalinsa ta hujjoji kamar guda bakwai a cikin alkur'ani na daya zai taho a ƙarshen wannan sura yana daga cikin abin da sura take karantarwa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya ce kasance to an gama wannan kalmar ita ce ake kira al-kalimatul da ita ce Allah yake samar da halitta yake kaddara komi sannan na biyu a suratu yunusa ka kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minun a suratu yunusa Allah yace kalmar Allah ta tabbata kan fasikai kalmar Allah ta tabbata kan fasikai idan kalmar Allah ta tabbata kan fasikai wato kalmar azaba to sai Allah ya ce annahum la yu'minun ba za su yi imani ba saboda ka sa zaka ga fasiki al'amarin imani ya gagare shi yayi yayi abin ya gagara saboda Allah ya riga ya hukunta sai ya mar azaba amma idan Allah ya kaddara zai tuba zaka ga ya tuba na fasikai kenan in ka dawo game da kafirai kuma ba Allah madaukaki ya faɗa a suratul ghafir aya ta shida wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladzina kafaru annahum ashabun kalmar Allah ta tabbata kan kafirai wace kalma kalmar azaba sai Allah ya ce to sai sun tabbata yan wuta kaga kamar yadda Allah ya magana kan fasikai a suratu yunusa haka ne ya magana akan kafirai a suratu ghafir haka ne kuma a suratu zumar wanda nan kan Allah yake bada labarin abin da zai yi a filin hisabi wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا kaga kenan a lahira kafirai za a samu mala'iku da suke musu tambaya kafin su shiga wuta kofar ga shi an bubbuɗe ta to akwai masu tsaron jahannama waɗannan masu tsaron jahannama suke tambayar su alam ya ci kun rusulun minkum ashe wasu manzanni ba su zo daga cikin ku ba ya tununa alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin Allah mahalicinku wa yunzirunakum liqa yawmikum haza suna gargadin ku game da haduwar wannan rana kalu za su ce bala kwarai masu wazi sun zo sun faɗa mun ji sai su fa hujja da wancan kaddara ta Allah walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta riga ta tabbata kan kafirai wannan shi yake suratu sajida aya ta biyar walau shi'ina na kullu nafsin hudaha Allah ya ce da mun so da mun ba ma kowane rai shiriya inda Allah ya so duk duniya da babu kafiri sai ce a bai yi nufin hakan ba walakin hakan ƙauni minni akwai kalmar alƙawari da ta tabbata daga wurina ne kalmar la'an la'an na jahannama min aljannati wan nasu ajma'i Allah ya ce sai na cika aljanna da kuma jahannama da eh, sai na cika jahannama da mutane da kuma aljanu baki daya Allah ka saba mu bari wannan alƙawari ne na Allah haka na suratu hudu aya ta ɗari goma sha tara walau sha'a rabbuka لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ألا يعصوا da duk duniya ɗan adam babu rabuwan kai da mu ɗaya ne haka Allah ce illa man rahima rabbuka yake cewa wala ya zalu ne mukhtalifi ko amma ɗan adam ba za su gushe ba za ka ga kawunan suna na ta rabuwa ana samun rabuwan kai illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum Allah ya halicce su khalaqa qauman lil ikhtilafi akwai mutanen da Allah ya halicce su kawai saboda su yi sabani saboda ka ga wani mutumin duk iya kokarin ka na ayi sulhu ba zai sulhu ba saboda shi halitta ne da Allah ya yi saboda sabani wa wasu mutane kuma Allah ya halicce su don rahama za ka ga wani mutumin gaba ɗaya mugunta ba ta gare shi ba shi da wata aniya banda taimakon bayan allah da alkhairi wannan hikimar allah ne me dalili allah ya ce tammat kalimatu rabbika kalmar alkawarin allah ta riga ta cika la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane da kuma aljanu baki da allah ka tsare wannan shine yake daidai da ayan nan ta bakwai ta suratu yasin dama su bakwai ne a cikin alkur'ani laqad haqqan qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun Allah ya ce wannan kalma ta alkawarin Allah ta riga ta tabbata akan mafi yawansu saboda haka ba za su yi imani ba ah, da farko kenan Allah yana ce mana ya rantse shi ya aiko annabi Muhammad zuwa ga larabawa a matakin farko su ne mutanen da dama can ba samu gargaɗi gare su ba sun ga gafalta dama ba a samun gafili sai mutumin da wa'azi bai samu shi duk sa idan da mutum ya musanci wa'azi to zai gafalta me Allah ya ce a gaba sai Allah ya datse ta Allah ka tsare mu domin idan Allah ya hukunta mutum ba zai imani ba hanyar da zai samu imanin ma Allah yana toshewa saboda haka sai ce inna ja'alna fi a'naqihim aglalan mun saka kunkumi a wuyansu fa huwa ila al-azqani saboda haka wannan kunkumin ya rike wuyarsu zuwa zuwa ga su wannan yana ta bayanin ilmul asiri da yake cewa eh, kamar yadda ake wa bayi a zamanin da ja'ala fi yadihi wa unuqihi al-ghulla za a kawo kunkumi sai a sa wuyan da hannu sai a hade su yace wa huwa al-qaidul muqtass bihi wato wani wani wato abin dauri ne wanda yake banta ga ainihin bayi haka ake mutane da anna aydiyahum mursaqa ila anaqihim za a ɗago hannuwa sai a hada da wuya sai a daure kuma da karfe to kaga mutum ba zai iya fita ba to haka Allah yake ma mutanen banza a ranar tashin kiyama kamar yadda ake ma bayi idan an kama bawa a hada wuyansa da hannuwansa a daure to don haka kalma ta mukumahu da larabci abinda ake cewa al-mukumahu huwa rafi'u rasahu idan mutum ya daga kai saboda an kawo hannunsa an hada da wuyan aka daure saboda haka sai zama kansa yana kallon sama bai iya ko sun yadda kai shi sa Allah ya ce wa ummukum ah, fa ummukum saboda haka kansu na sama ba su iya kallon kasa bare ma su ga wani abin da zai zama shari'a gare su to wannan Allah yana mana bayanin abin da yayi makafirai to amma idan kan karanta wannan ayar a wasu tafsiri ga wasu littafan tafsiri za ka ga da yawa malaman tafsiri suna ba da labari suna cewa ƙurai shawa lamma aslamatul ansaru lokacin da musulman madina aka samu mutane daga garin madina sun musulunta wannan labari da ya so ga mutanen makka manyan gari hankalinsu sai tashi sun damu saboda kasancewar mutanen madina sun karɓi addinin musulunci kaga kenan su mutanen makka sun ƙi karɓar addinin musulunci amma kuma ga musulunci yana yaduwa a waje to wannan sai ta da hankalinsu ya tafaqama amru rasulillah suka ce lalle al'amarin manzon Allah dai yana daɗa ƙarfi saboda haka sai suka ce ya kamata a yi taron manya sai suka yi taro inda ake kira darun nadwa dama suna da wani wurin haduwansu wannan taro da aka yi sun yi da ta shawaru fi amrin rasulillah don su yi shawara game da al'amarin manzon Allah wa kana qur'usuhum manyan gari suna guri kamar utuba da utuba ibn rabi'a da kuma dan uwansa shaiba ibn rabi'a da abu jahal bin hisham da abu sufyan da ma wasu manyan gari suna da yawa to a lokacin da aka haɗu iblis yana da labari saboda haka shi ma sai ya zo amma bai halarci wannan taron a surarsa ta asali ba sai ya rikida ya zo a surar wani tsoho daga yankin najar isa ka gana cewa tsohon najar saboda ya fito ta yankin najar da ya taho suka gan shi kamanninsa babu laifi ya ce yana bukatar shi ma shiga wannan taro aka ce bismillah zo lokacin da suka shiga wannan wurin taron abu jaha sai ya ce wallahi la ushiran na alaikum da ra'ayin ma ragayar ni zan ba ku shawara ita wannan shawara ba na ganin akwai wata shawara da ta fita inni ara an ta'khudhu min kulli min quraish shabban nasiban wasiqan eh, fatiyan abinda nake gani kamata a yi shine a zaɓa daga kowace ƙabilar ƙurashawa daga kowane tsatso na ƙurashawa da larabawa a samu saurayi mai ƙarfi lafiyayye su mai yi fatan milhun saifan sarinan waɗannan matasa idan aka haɗa su kaga kowane kowane tsatso kowace tsatso kowane tsatso akwai mutum guda sannan kowace kabila akwai saurayi guda da yake wakiltanta to sai a bama kowane saurayi takobi abinda za a yi sai su je kofar ɗakin annabi sun ma ya hudar baka rajulin wahidi idan annabi ya tashi fitowa sai gaba ɗaya su kai mishi sara fa'iza katalu to idan sun kashe shi a wannan lokaci kaga ba za a ce mutum guda ne kashe ba tun da waɗannan matasa suna wakiltar kowane ɗabi kowace ƙabila kowane tsatso daga cikin tsatson kudashawa ba haka idan aka yi haka ta tafarraka damuhu bainal qaba'il kulliha kaga jinin annabi zai rarrabu a tsakanin ƙabilu gaba ɗaya, shi sai abu jahal ya ce wala abin hadha al-hayya min bani hashim yakawuna ala harbi quraish kulliha ba na tsammani zuriyar banu hashim su kadai za su iya yakan larabawa gaba ɗayan su saboda ta karshen da ne wa innahum izbar au zalika qabilu al-aqla karshen da za su ce to mu hamdiya kawai tunda da ya riga an kashe shi kuma su tabbata ba za su iya yakan larabawa gaba ɗayan su ba karshen ta za su ce a ba mu diyar kisan muhammadu ya ce fatu addi quraishun diyata saboda ka kaga larabawa gaba daya sai su hada diyar su biya diyar muhammadu kaga an huta kenan to a nan iblis la'ana allah sai ya ce sadaka haɗa fata dama yana ɗakin taron iblis ya ce kaga wannan saurayi shawarar da ya bayar ta yi gaskiya ne kaga shi iblis ya goyi baya saboda haka wannan shawarar ita ce kamata a dauka wa huwa ajwadukum ra'ayan duk ra'ayin da kuka bayar babu ra'ayin da da ya kai na wannan saurayin kyau saboda ka sai iblis ya ce alqawlu ma qala ni ina goyon bayan abin da ya faɗa la ara ra'ayan ba na ganin akwai wani ra'ayi da ya dace a dauka illa wannan وتفرقوا على قول ابي جهل وهم مجتمع وهم مجمعون له saboda haka sai aka tashi a wannan ɗakin taron an gama mitin wanda ita ce shawar da aka ɗauka an yi ijma'i a kan ta fahimta ta haɗu wanda ita ce shawar da za a ɗauka don haka kowace kabila ta turo saurayi guda ko ko kowane tsatso na kudin shawa su ba da saurayi guda kakkarfa a bashi takobi su zo su kwana a kofar manzo Allah yana fitowa a filin kansa a sassa da annabi sallallahu alaihi wasallam to nan fa'ata jibrilu annabi sai mala'ika jibrilu sai ya zo ga annabi muhammad wa akbarahu da zalika sai ce kaji kaji ga abin da kafirai suka yi shawara a kai wa ku don haka abin da nake umurtanka Allah ta bi tafi mabujaika kar kwanta a makwancin da ka saba kwanciya a yau allazi ya bi tafi fa azina Allah lahu inda zalika daidai wannan gaba shine sai Allah ya aiko ma annabi izini akan yayi hijira bil khuruj ila madina manzon Allah yayi umarni ga sayyiduna Ali bin Abi Talib an yanama fi mabja'ihi sai manzon Allah ya ce masa na zo ka kwanta a makwanci na to sayyiduna Ali ya kwanta wa kala ce masa ittash ittashah bi burdi hadhihi ka lulluɓa da wannan mayafin nawa wa innahu lan yakhlusa ilayka minhu amrun takrahuhu kar ka damu babu wani abin da za su iya yi wanda za su cutar da kai to sai bin ali ya kwanta a shuhudan manzon Allah thumma kharaja an-nabi shi kuma annabi sai ya fita a lokacin da annabi ya fita su waɗannan matasan har sun riga sun haɗu sun riga sun haɗu a kofar manzon Allah to amma da annabi ta shi fita fa akhadha qabatan min turabi sai annabi ya ɗebi damkin ƙasa fa akhadha Allahu absarahum anhu ɗibar damkin ƙasan da yayi sai Allah ya rike idanun waɗannan matasa ba su iya ganin manzon Allah fa ja'ala yamshuru turab ala ru'usihim manzo Allah yana buɗe kuran akan akan fuskokinsu a kawunansu yana karanta wannan ayat da muka karanta inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun maza Allah yana karanta wannan aya yana guda musu wa ba babu wanda ya ganshi saboda ka sai tafiya shi ya tafi wannan kogo shine eh, min saurin wanda yake jikin dutsen sauro da shi da sayyidina abubakar ya bar sayyidina ali bi makka hatta yu'addi anhu wada'i sai bin alishi zai biya masa ajiya da jingina da aro da sauransu wanda aka kawo lura Allah allati kanat inda wa kanat alwada'i tudau ila saboda ana kawo ajiya mutane sukan kawo ajiya su ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam li sidqihi wa amanatihi saboda gaskiyar manzo Allah kaga kafirai sun yarda annabi mai gaskiya ne annabi mai amana ce saboda ka sai a kawo amana a bashi a kawo ajiya a bashi to tun da zai yi hijira ya bar gari kaga akwai bukatar abu mera mutane kayan su batal mushrikuna yahrusuna aliyan fi firash rasulillah kafirai suka kwana suna tsaron kofa sun dauka annabi yana ciki a ashe ai sai na ali ne yahsabuna annahu nabiyyu suna zaton annabi ne ashe ba annabi bane falamma asbahu gari ya waye saru ilaihi suka shigo fara'au aliyan sai ga sayyidina ali fakalu suka ce aina sahibuka ina ina mutuminka wato suna nufin ina annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce wasu la ni ba sani ba ba san inda yake ba faktasu asarahu daga lokacin aka fara neman ah, wa zai kamo annabi ya zo da shi ana ta bin sawun shi wa arsalu fi talabi aka tura mutane ta wajen neman sa aka sa kuɗi ga duk wanda ya kawo annabi da rai ko a mace wannan labari da malaman tafsiri ya bari wannan labarin ba gaskiya ba ne kuma za ka same shi a littafin tafsiri saboda ka wani in zai bar gida ma ya samu lakani saboda ka sai ɗaiɗi ƙasa yana budawa yana tafiya yana karanta eh yana karanta wannan aya hadisin bai inganta ba za ka gani a takharij kitab fiqh sira na Muhammad al-Ghazali hadisin dari da shafi na 163 to ai akwai abin da ba zai nuna maka cewa labarin bai inganta ba domin abin da hadisin ya nuna ai kafin annabi ya fito Allah ya makantar da idanunsu kafin ya fito Allah ya makantar da idanunsu to tun da Allah ya makantar da idanunsu me ma'anar a ce a zo ka kwanta kaga akwai tufka da warwara Allah ya riga ya makantar da idanunsu Allah ya hutar da annabi ya hutar da Ali kaga ba ma'anar Ali ya zo ya kwana a shimfidar manzon Allah tun Allah ya riga hutar da shi kaga kenan ba ma'ana idan saboda ya biya ya mayar da amana ne ai ba sai ya kwana a gidan manzon Allah ba a matsayin wakili yana gidansa zai iya biyan zai iya zai iya kai hakokin mutane yana wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan ba gaskiya ba ne al bagawi ya wannan ayar da muka karanta inna ta'alna fi a'naqihim aglal Allah madaukaki yace mafi yawan su ba za su yi imani ba dalili kuwa saboda mun sanya kunkumi a wuyar su muka hada da hannuwansu ya zo ga haɓa Allah ya ɗaure saboda haka ba za su iya sun kuyawa bare ma ga shiriyar Allah ba saboda haka sai alman ya ce wannan ayar Allah ya kawo ta ne ala tariqil misli ana ba mu misali ala tariqil masali Allah yana buga misali ne ba wai hakika haka Allah ya musu ba wato idan ka ga mutum ya kasa imani to Allah ne ya hukunta ba zan yi imani ba Allah ya haɗa hannuwansa da wuyansa ya ɗaure ta inda duk wata alamar shiryar ba za ta zo gare shi ba walam yakul hunaka gillu al-imam ya ce babu wani kunkumi wanda aka sa a wuyan kafiri ba wai an sa kunkumi na zahiri ne. wannan misali ne Allah ya bayar misalin da Allah yake nufi mana'anahum anil imani mun hana su ba za su yi imani ba bima mawani'a akwai abubuwan da muka saka musu a halittar su wanda zai hana su su yi imani din faja'ala al masala li zalika saboda haka sai Allah ya bawo misali da kunkumi da ya kawo tunda Allah ya ce mafi yawan su ba za su yi imani ba me yasa ba za su yi imani ba Allah yana cewa ai mu ne muka kaddara wasu abubuwa da za su hana su imani ba ka yi ka aya ta gaba nan ma Allah maka kuke ba da misali ya ce wa ta'ala min bayni ayyukum min saddan ta gaban su mun sanya abin da yake kange su anil haqqi daga gaskiya wa min khalfihim saddan ta bayan su ma mun sanya abin da yake kange su daga gaskiya fa aghshaynahum sai muka lullube su kaga Allah ya tsara gaba ya tsara baya ya rufe saman su fa hum la yusiruna dan haka ba su iya ganin shari'a wato Allah yana cewa idan ya hukunta halaka gabawa to duk wata hanyar tsira duk wata hanyar shari'a ba ta samuwa gare shi saboda ka yasa ya ce ma annabi Allah ya ce ma annabi daidai ne gare su a an zartahun shin kayan su gargadi am lam tunzirhum ko ma ba kai musu gargadi ba Allah ya ce la yu'minu ba za su yi imani ba me yasa ba za su yi imani ba wancan kalma dai alqawlu din alqawlin Allah Allah ya riga ya hukunta cewa ba za su yi imani ba da ka ba za su yi ba to menene alama samun tsira sai Allah ya ce Inna بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم الله ملوك يا بعد علامة كثيرة الله كسامو دا ita إنما تنذر من اتبع الذكرى wanda za ka iya gargadi gare shi ya amfana shine mai bin wa'azi wa khashiyar rahman bil ghaibi wanda ke tsoron Allah a fakaice mai tsoron Allah a boye mai neman wa'azi kaga abubuwa guda biyu Allah ya faɗa fa bashirhu bi maghfirati sai ka masa albishir zai samu gafaran Allah wa ajiran zai samu lada karimin mai karinci Allah ka samu dace da wannan siffa saboda Allah ya bayyana mana alamomin shari'a guda biyu ne إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب wannan ayar ita ke nuna maka shin kana tare da alamar tsira ko halaka idan kana tare da alamar tsira to za ka ɗauki abubuwa guda biyu din nan manitta ba a zikira za ka ga mutum yana neman wa'azi da kanshi idan aka ce mutum yana neman wa'azi da kanshi zai iya kashe kuɗi saboda ya je ji wa'azi a wani gari zai bar sana'a saboda ya je ji wa'azi da kansa idan ma yana zaune ne za ka ga ya fifita jin wa'azi a kan kiɗa to wanda shi ake nufi da ittiba'u zikiri mutum yana bin zikirin shi kansa idan babu alamar shirya ga mutum za ka ga bai sha'awar wa'azi baya sha'awar wa'azi to abu na biyu shine a samu da tsoron Allah kuma a goye domin ko da kana bin wa'azi idan baka tsoron Allah a goye to wannan bin wa'azin naka shi ma bai da ma'ana abubuwa guda biyu ne allahu fil ghaib yani khashiyatuhu fi sirri ka ji tsoron Allah a lokacin da kake wajen da ba mai ganin ka sai Allah idan har kana da wannan siffa to akwai alama za ka tsira wannan shine malamai suka ce abubuwa guda biyun nan su ne dalilu kamalin imani duk mutumin da ya samu guda biyun nan to imaninsa ya cika imaninka ya imanin imaninka ya rika ya zamanto kana bin wa'azi sannan kuma kana tsoron Allah a ɓoye to wannan shi ke sa Allah ya gafarta ma bawa a ranar tashin kiyama ai shi yasa ita da karshen aya Allah ya ce fa bashiruhu bi ka kayi wa mutumin nan albishir da samun gafara inda za kai farkon suratul mulk aya ta goma sha biyu ai abin da Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ne yake a gaba lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda zai ji tsoron Allah a koyi shi kadai babu kowa ya ji tsoron Allah Allah ce to kamar albishir akwai gafara akwai lada kaga a karshe a can suratul mulk Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir anan suratul yasin Allah ce fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karimin wanda ke nuna maka mutum zai samu martaba wannan idan aka ce malada alkarim a duk alkur'ani to ana nufin aljanna ne in dai kaga Allah ya ce zai maka sakayya sakayya sai ya hada ta da kalmar karama to babu shakka wannan sakayya aljanna ce Allah ka samu dace da ita don haka yasa in ka dawo suratu qaf zaka ga amsa aya ta talatin 31 zuwa talatin da biyar. Allah ya ce wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin za a mato da aljanna ga masu kiyaye Allah ba ta da nisa a ranar tashin kiyama haza ma tu'aduna sai a ce kun ga aljannan nan ita ce dama aka yi ta muku alkawarinta likulli awabin hafifin to sai aka ce suwaye aka yi musu alkawarin aljanna man khashiya rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah a boye a shekaru kenan da Allah ya ce ajirin karimin a suratu qaf sai tabbatar mana gidan aljanna waye yake samun gidan aljanna alladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wannan shine zuwa suratul mulk a suratul yasin fa man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi a suratul qaf man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib a shi kaga sakamakon wanda ya ji tsoron Allah a boye ita ce gidan aljanna babu ko shakka ka samu gafara ka samu gidan aljanna abubuwa guda biyu Allah ya ce udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulu ku shiga gidan aljanna kuma wannan rana ce ta dawwama sai Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so akwai shi a gidan aljanna sannan kuma muna da kai idan ma zuciyarka bata ma ba to Allah zai baka abin da kake so wannan yasa aka samu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisi da aka samu waɗanda suke tabbatar da addu'o'in da manzon Allah yake a sallah bai fashi bai barin su wannan ya zo ta riwayar Ammar bin Yasir wannan ya zo ta riwayar Ammar bin Yasir hadisi yana sahihu Nasa'i hadisi na dubu da ɗari uku da da kuma sahihu Abi Dawud a wannan hadisi amma bin yasir yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubu bi amma bin yasir yace annabi yana wannan addu'a a sallah baya barin ta allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta idha alimta al-wafata khayran li wa as'aluka khashyataka في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الربا والغضب wannan addu'a manzon Allah bai bada ta kamar yadda Umar bin faɗa kuma addu'a ce da ya kamata a ce mutum yana yin ta a sallah saboda duk sallah annabi sallallahu alaihi yana kokarin gabatar da wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in manzon Allah wanda ya kamata a ce musulmi ya rike babu fashi ka samu tsoron Allah a koyi don ba kowa da ke da wannan siffa ba sai wanda ya samu kamalul iman wanda imaninsa ya cika to shi ne wanda za ka samu yana tsoron Allah a fakaice yana tsoron Allah a goye ba wai a gaban mutane kawai ba to shi yasa annabi yake wannan addu'a in ka dubi bayanin ibnu taymiya da ya kawo a littafin majmu' fatawa yana mujallal goma shafi 172 da saba'in da biyu ya ce yuqalu inna ma yuhadhiru man kabal wa inna ma tafi ubil ilmi man amila bihi wato abinda aya take karantar da mu inna ma tunziru man ittaba'a az zikira wa kashiyar rahman bil waye wanda wa'azi yake amfana sa sai Allah ya gaya mana alamomi guda biyu na ɗaya mutumin da yake bin wa'azin idan kaga kana sha'awar ka ji wa'azi har ma zaka iya cire kuɗi ka saya ko ko za ka nemi aro ka sa za ka iya ɗaukar lokaci kana sauraron wa'azi to akwai alamar shari'a tare da mutum idan zuciya ta bushe mutum ba zai sha'awar hakan ba za ka ga ko da karatun alkur'ani aka sa za ka gangaɗi ya kama mutum yana son ya yi bacci bai son wannan wa'azin yana allah allah a kashe amma idan ka ga mutum yana bin wa'azi to akwai alamar tsira tare da shi Allah ka samu dace da shi sannan kuma tsoron Allah a goye ah, don haka yasa shi alkur'ani idan ka bi shi yana zama shirya gare ka idan ka juya mar baya sai zamanto dalilin halaka gare ka shi yasa alkur'ani ba a juya masa baya alkur'ani da'iman mutum ya yi kokari ya ga yana mutum ya yi kokari ga cewar yana kusantarsa ba nisantar shi ba shine bayani ibn taymiya ya ce wa inna ma yantafi bil ilmi man amila bihi waye wanda ilmin sa yake sa shine mutumin da yayi aiki da ilimin sa faman istama'a alquran fa amana bihi wa amila bihi idan mutum ya saurari alkur'ani ya yi imani da alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani sara min almuttaqin to sai mutum ya zamanto cikin masu kiyaye Allah allazina hum hudan lahum waɗanda suke alqur'ani allazina huwa hudan lahum wanda alqur'ani yake zama shiriya gare su wa man lam yu'min bihi wanda bai yi imani da alqur'ani ba walam ya'mal bihi ko kuwa yayi imani da alqur'ani amma baya aiki da shi sai ibn taymiya yace lam yakun min almuttaqin ba zai zama cikin masu kiyaye Allah ba wa lam yakun mani ta bihi ko ba zai zama cikin waɗanda suka samu shiriyar Allah ta alkur'ani ba saboda haka sa Allah yake cewa qul huwa lil amanu hudan wa shifaa'un wal ladina la yu'minuna fi azanihim wa qurun wa huwa alaihim ama kaga kenan Allah ya tabbatar mana shi alqur'ani yana zama shiriya ga masu imani yana zama waraka ga masu imani amma waɗanda ba su imani ba fa sai Allah ya ce fi azanihim waqrun a kunduwansu Allah ya saka wani abu ya toshe wa huwa alaihim ama sannan kuma shi alqur'ani ta gaban su ba sa iya ganin shi saboda sun makance so kaga kenan an toshe kafan sauraro sannan an toshe kafa na gani wanda zai iya zama dalilin shari'a ga bawa Allah ka tsare mu to me aya ta gaba ta ce Allahu saboda ka yasa yace inna nahnu nuhyil mauta lallai mu ne muke raya matattu wa naktubu ma qaddamu asarahum mu muke rubuta abinda suka gabatar wa asarahum da kuma guraben da suka bari to sai Allah ya ce wa kullu shay'in kowani abu ahsaynahu mun kiyaye shi an ƙididdige shi an rubuta shi fi imamin mubin a cikin littafi mai bayani wato shine littafin lahul mahfuz kaga Allah ya tabbatar komi ya karkare kafin mahalittar duniya wanda zai zama shiryayye Allah ya riga ya rubuta wanda zai zama tobatacce Allah ya riga ya rubuta wanda shi ne ibn kasir yake cewa naktubu a'malakum abinda Allah yake faɗa a nan muna rubuta ayyukan yan adam allati basharuha bi anfusihim aikin da kai da kanka yi sallah yi azumi aikin da kai da jikinka Allah yana rubutawa wa asarahum allati asaruha min ba'dihim to akwai kuma aikin da ba da jikinka kai ba kamar misali ka taimaka an gina masallaci saboda ka ana ta sallah a masallacin kaga wannan gurbin ka ne saboda ka sai Allah ya ta rubuta maka lada bayan ka mutu fa najzihim ala zalika aidan aikin da kai da jikinka an baka lada sadakatul jariya da kabari ka gina masallaci ka gina makaranta ka gyara wata gada ka taimaka ma gidan marayu ko wani abu matukar wannan abin yana gudana a bayan mutuwarka to Allah yana rubuta maka ladan ana kai maka shi ne sai Allah ya ce to kuma wannan ma karka dauka Allah bai san shi ba komai Allah ya riga ya rubuta alaihi mafuzu dama can kafin ma Allah madaukaki wannan abin ya kaddara aukuwansa to babu shakka wanda ke nuna cewar shi Allah iliminsa ya gabaci dukkan komai ko da shike shi ya turo manzanni amma Allah yana da sanin waɗanda za su yi imani da kuma waɗanda ba za su yi imani ba wannan kalma ta imamun mubin tana nufin allahun mahfuz don haka a cikin alkur'ani zaka ga Allah ya kawo sunan lahun mahfuz da kalmomi daban-daban ko dai a kira shi alkitabul maknun ko a kira shi al'imamul mubin ko a kira shi allahul mahfuz ko a kira shi al ko al-kitabul mubin duka ya zo a cikin alkur'ani akwai dalilai kamar misali a suratul hajji alam ta'lam anna allah ya'lamu ma samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna iyaka yace fi yana wannan yana cikin littafi sai Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala a suratu fatir aya ta goma sha daya Allah madaukaki ya ce wa ma tahmilu min unsa wa ma taba'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin nan ma kitabun kawai ya faɗa yana nufin lauhin mahfuz nan ma kuma Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir a suratu tauba aya ta hamsin da ɗaya kullum yusibana illa ma kataba Allah lana ko maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu saboda ka cewa ma kataba Allah kaga yana nufin ne Allahul mahfuz yana nufin ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dubi labarin annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya je ga Fir'auna Fir'auna ya masa tambaya fama ba da ƙurunin ula ina labarin zamun nan farko saboda an yi mutane dubun dubata miliyoyi sun yi rayuwa sun mutu ina labarin su kala sai ce ilmu ha'in da rabbi fi kitab sanin waɗannan yana wurin Allah kuma yana cikin wani littafi kaga Allah yana ta cewa kitabun kitab la yadillu rabbi wa la yansa saboda ka yasa duk inda ka ga Allah madaukake yana kawo kalmar alkitab ibn al-qayyim ya wannan ma'anarsa bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyamati fi al-lawh al-mahfuz al-lawh al-mahfuz shine wanda Allah madaukake rubuta duk abin da zai auku kaddara ta halitta wa huwa alkitabu alladhi kataba fihi zalika eh, duk abin da Allah ya kaddara sai ya rubuta kafin abin Allah ya halice shi qabla an yakhluqahu wa huwa mustawdi'un eh, wa huwa mustawdi'un mashi'atahu azza wa jalla idan ana cewa Allah yana da nufi babu shakka Allah yana da nufi ina za a samu nufin Allah to sai a nemi Allahul Mahfuz wannan littafin a nan ne Allah tabaraka ta'ala ya rubuta manufofinsa saboda ka duk abin da Allah ya yi nufin zai auku yana cikin Allahul Mafus to ibn al-qayyim yake cewa kuma wannan babu wani sabani a tsakanin sahabban annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam أجمع الصحابة والتابعون وجميع ahli السنة da sahabbai da tabi'ai da dukka masu da sunna sun yarda da cewa Allah ya riga ya san wanda zai yi imani nan gaba kuma Allah ya san wanda ba zai yi imani ba saboda ka kafin ma a ci gaba da bayanin manzancin annabi Muhammad sai da Allah ya tabbatar ma annabi wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi ya ce ya kai Muhammad ka sani ba kowa zai yi imani da kai ba mafi yawansu ba za su bi ka ba me ya dalili saboda na riga na yi alkawari akwai waɗanda makomarsu wuta ce wanda Allah ne alkawarin haka don don haka yasa ya kaddara waɗanda makomarsu wuta ce ba za su yi imani ba to nan sai Allah ya kawo mana misali ga mutanen makka ne ya ce وَقَدْ da misalin maganar da ya faɗa tun da Allah madaukaki ya riga ya tabbatar ba kowa zai imani ba yace mafi yawan su ma ba za su yi imani ba me ya dalili saboda ya kaddara to sai ba da misali zai ba mu annabi misali da wannan hukuncin da yayi shine yace wabbar lahum masalan ka kawo musu misali ashabul ce mutanen wani ƙauye iz ja'a al mursalun a lokacin da manzanni suka je mutanen ƙauyen wata wannan labarin da Allah zai bayar Allah yake gaya ma annabi Muhammad ya karanta wannan labarin gawa ga mutanen makka don yaka ce lahum kai tsaye ana magana ne da mutanen makka wato Allah yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta musu wannan misali ka karanta musu wannan misali liya'tabiru bima hadasa tana yiwuwa wannan labarin ya zama abin lura ga mutanen makka tana yiwuwa dalilinsa su samu tsira daga halaka bisababi kufrihim daga wannan kafirci da suke yi kaga wannan misali ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya da shi ga manzon Allah a wannan misalin da Allah ya kawo sai ya zama to ya shafi mutane tashi uku na ɗaya shi kansa manzon Allah wannan misali ne gare shi wato wannan misalin da za a bayar karantarwa ne darasi ne gare shi cewar Allah ya aika ma wata alkariya manzanni ba mutum da ya ba manzanni shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya aika garin Makka ko ashe kaga wannan abin lura ne da farko ga shi kansa manzon Allah abin lura ne gare shi Allah ya aika wasu manzanni ga mutanen wata alkarya waɗannan manzanni guda uku ne أرسلهم الله لأصحاب القرية ليصير كما ليصبر كما صبر وتفرقوا sai Allah ke gaya wa annabi mun aika ma wata alƙarya manzanni waɗannan manzanni sun yi haƙuri to kai ma yadda muka aike ka ka zama mai haƙuri kaga sai ya zama karantarwa ga manzon Allah wa masalan da ashabi muhammad sannan su kansu sahabban annabi muhammad wannan labarin da za a bayar shi ma darasi ne gare su kaga labarin zai zama darasi ga manzon Allah ya koyi haƙuri labarin zai zama darasi ga sahabban manzon Allah liyaqtadu bi hadha ar-rajul al-mu'min alladhi ja'a min aqsa al-madina an samu wani durinci sai dai karba addinin Allah saboda haka wannan ya zama misali ga sahabban manzon Allah kada tsoron halaka ya raba mutum da gaskiya kada ka yarda tsoron zaka halaka ya raba ka da gaskiya to amma inda tafsirin yake kamar in ka dubi littafai eh, inda suka kawo tafsirin wannan labari da Allah madaukake ya bamu a nan za ga labarin ya samu fahimta kashi uku na ɗaya cewa Allah madaukaki yana ba mu labarin annabi Isa alaihi salam ne zamanin annabi Isa alaihi salam a ba'asahum ila madinati antakiya zamanin annabi Isa alaihi salam yana tura almajiransa suna shiga garuruwa suna wa'azi to sai ya tura wasu mutane guda biyu zuwa ga wata alkariya da ake kiranta a antakiya wannan alkariyar a yanzu tana kasan turkiya wannan alƙarya tana nan har yanzu amma tana kasan turkiya to za ka gani mafi yawan malaman tafsiri mafi yawa akasarin malaman tafsiri suna cewa wannan ya aukule a zamanin annabi isa alaihi salam اعتمده أكثر المفسرين وقدموا في تفسيرهم للآيات إن za ka buɗe wannan gurin a littafin tafsiri to akasari zaka tare da wannan labarin ne wace alƙarya ce a ce maka sunanta antakiya wannan alƙarya tana birnin tana ƙasan turkiya zamanin annabi isa salam ya tura almajiransa mutum biyu suka je wannan gari suka yi wa'azi shi ne ibn kasiri ke cewa هو الذي an يذكر لم يذكر عن واحد من wannan labarin shine ma wanda za ka samu duk malaman tafsiri na baya banda na farko za ka ga wannan labarin haka suke ɗauka akan cewa labarin annabi isa alaihi salam ne saboda ka za ka ganshi a littafan tafsiri tafsirin ibn kasir tafsirin al-imam bagawi tafsirin kashab tafsirin ibn juzayyin shine at-tashil za gani a tafsirin eh, za ka gani a tafsirin irshadul aqli salim na abu sa'ud kusan akasarin malaman tafsiri wannan labarin suke fada suna cewa labarin yana da asali daga da fi ma balagahu al-imamu qatada tabi'i ne ta shi al'imamu imamu da shi kansa labarin ba shi da wata wata hujja ingantacciya da ta jingina wannan ga manzon Allah illa dai an samu daga al'imamu imamu da. yana cewa dukira lana anna isa ibn maryam ba'atha rajulaini min al-hawariyin ila antakiya labari ya iso gare mu cewa annabi isa alaihi salam ya aiki biyu daga cikin hawariyawa kasan almajiransa su ake kira alhawariyun ya aike su birnin antakiya wanda a lokacin tana yankin rum kamar yadda a yanzu a ce ake cewa tana cikin turkiya fakazzabuhuma da ya aika almajiransa guda biyu sai mutane wani alkarya suka karyata almajiran fa'azzahuma bisalisin saboda haka sai annabi isa ya karfafa da almajiransa na uku kaga kenan an samu almajirai mutane uku to babu shakka wannan zaka gani a tafsirin al-imam tabari wanda shine asali wanda ya rawaito labarin bi isnadihi a littafin tafsirin jami'ul bayan game da ita wannan aya أرسلنا إليهم fa فكذبوهما فعززنا بثالث Allah ya fara aika manzanni biyu mutanen gari suka karanta wannan waɗannan manzannin sai Allah ya karfafa da manzo na uku likai takuna hujjatu alaihim ashadda me yasa Allah ya karfafa da manzo na uku saboda hujja ta fi karfi fa'atau ahlal qarya saboda ka waɗannan manzanni sai suka zo wannan alkarya ta antakiya fadahum ila Allah wahdahu suka kira mutanen garin zuwa ga Allah su bauta ma Allah shi kadai wa ibadati la sharika lahu su bauta ma Allah shi kadai kada su yi shirka da Allah fa kazzabuhum sai suka karyata su mutanen garin sun ƙaryata manzannin guda uku fatau ala rajulin fi nahiyatil qarya to za su bar garin sun je karshen gari sai suka haɗu da wani mutum fi zar'in lahu yana cikin gonarsa yana aiki fasa alahumar rajulu man antum mutum sai ya tambaye su ko kuma daga ina suka ce na hannu rusul rabbil alamin mu manzanni ne na Allah mai iko da duniya gaba daya arsalana ila ahli hadhihi alqarya Allah ya aiko mu ga mutanen wannan alqarya nad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu mu kira su su bauta ma Allah shi kadai abin da ya kawo mu nan kenan kaga sun mar bayani to sai wannan mutum ya ce a tas'aluna ala zalika ajran shin ana biyan kula da ne idan kun isar da sakon Allah suka ce a ba mu biyan mu lada fa alqa ma fi yadihi saboda ka sai jefar da gumaka sai ya karbi addinin da suka kawo Shin sai Abin taymiya ya ce wa hagal alqawlu huwa sawabu wannan magana ita ce gaskiya wa na haula al na kanu rusulan lillahi qabla al yi. ibn taymiya ya yi ce waɗannan manzanni da Allah ba da labarin su a suratu yasin ai sun zo kafin zuwan annabi isa alaihi salam kaga kenan sun riga annabi isa zuwa wa annahum kanu qad ursilu ila antakiya an aike su babu shakka sun tafi birnin antakiya wa amana bihim habibun najjar kuma habibun najjar wannan kafincin ya gaskanta su fahum kanu qablan masihi saboda ka sun kasance ne kafin zuwan annabi isa alaihi salam ولم تؤمن ahlul madinati بالرسل rusul amma mutanen garin ba su gaskanta waɗannan manzannin ba me ya faru bal ahlakahumullah sai Allah ya hallaka su saboda ka Allah ya hallaka mutanen gari saboda me ba su yi imani ba ba su yi imani da sakon da Allah ya turo waɗannan manzanni da shi ba shi ne sai ce walakin zanna man zanna min al-mufassirin anna al-madhkurin fil qur'an hum rusulul masih wa hum min al shi ne ibn taymiya ya ce amma sai ka ga malamin tafsiri yana tsammanin annabi isa shi ya aike su alhali babu hujjar ta nuna cewa annabi isa alaihi salam shi ya aiki waɗannan manzannin zahiri allah da kansa ya aiki waɗannan manzannin kuma mutanen wannan alƙarya ba su yi imani ba da wannan fahimta ta biyu kenan fahimta ta biyu allah da kansa ya aiki wasu manzanni ga wata alƙarya wannan alƙarya ita ce antakiya wannan ita ce fahimta ta biyu wannan fahimta tana da inganci illa dai kuskuren shine danganta manzannin ga birnin antakiya zai fahimta ta uku wannan fahimta ta uku ita ce mafi inganci a tsakanin fasarar da aka yi wannan labari wannan ita ce fahimtar ibn usaymin za ka gani a tafsirin sa a tafsirin samin yana mujallar da goma sha shafin ɗari saba'in da bakwai ya ce hazal khabar au hazal ismu wa ta'ayin lam yasih anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka labarin da ya zo wanda shi kansa ibn taymiya ya rinjayar ba shine mafi inganci ba saboda me saboda akwai ambaton sunan gari shi kuma Allah bai bayyana sunan gari ba Allah bai ce ga sunan garin ba sannan kuma an bayyana sunan habibun najjar wannan labarin ba shi da inganci daga manzon Allah ba shi da inganci daga manzon Allah ya ce wa la'allahu an bani isra'il wa mawqifuna fi misli hada Allah nunkira wa la nasbuta me annabi ya karantar da mu idan an samu labari daga wajen banu isra'il kar a karyata kar a gaskanta to kaga idan ko aka ɗauko labari aka sa cin alkur'ani ai kaga an gaskanta shi saboda ka cewa an samu wani mutum mai suna habibul najjar wannan bai inganta daga bakin manzon Allah ba cewa wannan alkaryar wannan alkaryar sunanta alƙafiya babu hujjarsa imma ta alqur'ani ko ta hadisin annabi Muhammad so kaga an samu kuskure biyu kenan karka ayyana labar mutumin da Allah ya bada labarinsa karka kira sunan shi domin manzo Allah bai kira ba in ka dubi bayanin al-Imam Sa'di shi ma al-Imam Sa'di a tafsirinsa tafsirul Karim Rahman yana fassara surat Yasin yace ta'yinu tilkal qarya mutum ya ce ga sunan garin lauka na fi fa'ida inda ma akwai fa'ida la ayyana Allah da Allah da kansa ya gaya mana sunan gari. me Allah yake dubi su ka dubi aya wadrib lahum mathalan ashabal qaryati mutanen wata alqarya wa ma kana rabbuka nasiya ai Allah bai ba mantuwa da shi ba Allah ba mantuwa bare a ce ya manta ne bai gaya mana sunan alkaryan ba da saninsa Allah yana sane yace mutanen wata alkarya shine sai alimamu sa'adu ya ce inda akwai fa'ida ta wajen sanin sunan alkariyar da Allah zai faɗa amma tun da kaga Allah zai faɗa ba ba fa'ida sai ce fata'arrubu li zalika wa ba ne ba da takallum mutum ya yi ƙoƙari ya ce sai ya bayyana alkariyar da Allah yake nufi babu shakka yana cikin zakalkalewa da wuce iyaka wanda shari'a ta hana ba daidai ba ne wata kallo bila ilmi saboda in ka yi haka to za ka fassara maganar allah alhali baka da hujja idan allah ya ce wadda rablahum ashabar karyar eh, eh, ka buga musu misali game da mutanen wata alkarya waɗanda muka aika musu saƙonni sai kai kuma ka ce to alkaryar da ita ce antakiya to babu shakka mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda ba zai samu hujja ba al-imam sa'adi yace wani hada idan ta kallama ahadu fi misli hadhihi al-umur idan mutum ya nace yace sunan birnin al-antakiya to idan ka ce ya baka hujja nan zaka ga koma kame kame تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاط التي لا يستقر له قراره babu inda za ka samu hujja domin babu wanda ya kawo Alƙur'ani sai manzon Allah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gaya mana sunan alƙaryan nan ba haka ma mutumin da yake cikin alƙaryan wanda ya musulunta ɗin annabi bai taba faɗa sunan shi ba ma ta'arifu ma na'rifu bihi an ay eh, anna tariq al-ilm sahih al-wuquf ma al-haqa'iq babu abin da zai tabbatar maka ka samu gamsuwa game da al'amarin alkur'ani sai idan kana da hujjar aya ko hadisin manzon Allah wa bi dalika taskun nafsu idan mutum yana da wannan to babu shakka zai samu tsarkaka ya rai wa yazidu ilmu ya samu karuwar ilimi min haifu ya zunnu jahilu anna ziyaratahu bi dhikri aqwal allati la dalil alaiha shi jahili shi yake ganin za a iya harsashe ma tafsirin alkur'ani wanda kuskure ne maganar Allah ba a mata harsashe dole ne mutum ya tsaya ma gaskiya in baka sani ba baka sani ba amma idan akwai inganci ga labari daga manzon Allah shikenan la hujjata alaiha wala yahsul min hadhihi al-fa'ida illa tashwish az-zihn al-imam sa'di yace ba za ka taba samu hujja da take nuna sunan alkaryan ba haka kuma mutumin da ya imani illa dai Abin da Allah ya gaya mana ja'al mursalun min Allah ta'ala Allah ya aika ma wata alƙarya manzanninsa saƙon shine ya amuruna hu bi ibadati Allah wadahu su yi umarni ga mutanen alƙaryan su bauta ma Allah shi kadai wa ikhlasu dini lahu su tsarkake masa addini an shirki eh, wa yanhawhum an an shirki wal ma'asi su hana mutanen garin shirka da kuma sabon Allah saboda kai ce in arsalna ilaihi musulai mun aika guda biyu fa kazzabuhuma suka karyata su fa azzazna bi salisi sai muka karfafa da manzo na uku fa kalu manzannin sai suka ce inna ilaikum mursalun ni yan aike ne zuwa gare ku to anan sai mutanen gari suka samu shubuha sun samu shubuha saboda su a tsammanin su ai Allah ba zai aiko dan adam ya zama manzo ba wanda zaka gani a suratul tagabun aya ta shida ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا idan aka tura manzo sai mutane su ce a dan adam mutum kamana fa kafaru wa tawallau suka kafurce suka juya baya wasu Allah wallahu gani hamid kaga ya gwada cewar al'adar mutane ne ba sa yarda a ce Allah ya turo mutum dan adam a ce mutum kamana shi zai bin wa'azi in yarda to Allah ya kan zaɓi mutane ya kan zaɓa daga cikin manzanninsa to me wani amsa mutanen gari suka gaya musu sahabbai suka ce ma antum illa basharun misluna ku ba komai bane face mutane kamar mu wa ma anzala rahman min shay'in ai Allah mai rahama bai saukar da kauni ba in antum illa takzibu ku ba komai ba ku ba kowa bane face makarya dokar masu yin karya ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga musu yadda ba kenan me suka ce Allahu mu yana sane ina ila kullum mursalun da lalle mu yan aike ne zuwa gare ku in ji manzanni guda uku suke gawa mutanen wannan alƙarya din suka ce Allah ya sani mun dama mutane sun ce a'a ku ƙarya ku yi ma Allah da suka ce a to ai Allah ya sani shi ya aiko mu gare ku wa ma alaina wa ma alaina illa albalagul mubin ba mu da wani aiki face isar da sako wannan isarwa ko mabayyani ba a goye yake ba me suka ce tafayyarna bikum lallai mu muna canfatar ku mun yi canfi da ku la illam lam tantahu in ku daina ba to duk wani sharri da ya same mu za mu ce ku kuka jawo mana kun kuma in ku daina ba za mu jefe ku wala kun minna azabun alim mota azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga wajenmu kaga an kai ga barazana sun kai ga barazana suna nuna cewar a daina ma yi musu wa'azin kuma wannan shi ta nuna cewar canfi yana da asali ga kafiran farko saboda ka in ka dubi tarihin manzannin allah duka sai ka ga mutanen suna yin canfi ga manzannin kamar misali samudawa suka yi canfi ga annabi salihu alaihi salam wanda ya zo a suratun namli aya ta 47 قالوا طيرنا بك وبمن معك زامو da غريك ودن سكي تاردك قال سيتي طائركم عند الله أي أبنك كي canfi nan aiki ne wanda ke wurin Allah bal antum qaumun tuftanu ku mutane ne da ake muku jarabawa ka san wani bai yadda za a mishi jarabawa ba saboda haka idan asara ce ta same shi sai ya rika dubawa cikin matansa wanne ne ya aura ba da dadewa ba wannan farar kafa ce to shi kenan ba za ka faɗi ba sai ta hanyar mata wannan ai shirka ce to saboda haka yasa duk sa'ilin da wata fitina ta samu to sai su ringa alakanta shi ga wani abu daban wato shi Allah ba zai jaraba ka ba to shi ne lokacin da Annabi Salihu ya tawo ga mutanen sa yake musu wa'azi mutanen Annabi Salihu suka ce a ah, ai mu muna canfi da kai tun da ka zo garin nan asara take biyo mu saboda ka kai ba alheri bane sai sai annabi sallallahu ya ce bal antum qaumun tuftanu ko mutane ne da Allah ke muku jarabawa Allah yana iya jarabawa ga dan adam kana samu ya canza kasan shi mutum ya fi son kullum ya samu to ai ko tafiya akwai hawa akwai gangara So za ka idan aka samu hawa ka bar da shi kamar ka bar ma Allah al'amarinsa kar ka rika daukar cewa ai aure da kai ne a'a unguwar da ka koma ko gidan da ka tare dan babu sharrin da dan adam shi dan ba zai samu tunani ya alakanta fitinar Allah da ita ba abin da annabi salihu ya faɗa musu kenan kaga wannan alqur'ani ya nuna mana in ka zo tarihin annabi musa alaihi salam annabi musa da ya je ga fir'auna mutanen fir'auna sai da suka yi canfi ga annabi musa wannan ya zo a suratul araf aya ta 131 fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan aka samu alkhairi a gari sai fir'auna da mutanen sai to kaga dalilin mu ne saboda mu ne masu son zaman lafiya saboda kai sa aka samu ci gaba wa in tusibhum sayyi'atun idan wani abu mummuna ya auku a gari ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su alakanta aukuwar wannan mummunan abin da annabi Musa da mutanensa ce kai Musa tun da ka zo garin nan shi shikenan farashin kaya ya tashi muka shiga fari aka shiga annoba sai Allah ya ce ala inna ma qa'iruhum inda Allah ai abin da suke camfin yana wurin Allah ai babu mai canza al'amari sai Allah saboda ka idan kaga an shiga wahalar rayuwa Allah ne ba mutum bane walakin na aksarahum la ya'lamun Allah ce amma mutum yawa ba su sani ba in ka dawo kafiran makka haka ne suka yi canki ga manzon Allah shi ma Allah ya bamu labarin sa suratul nisa'i aya ta 78 wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika mutanen makka idan alkhairi ya zo gari za su ce wannan Allah shi ya kawo idan sharri ya zo gari sai su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo wannan ah, ya kudu hadi min indika kul kullum min indillah kaji inda Allah ya faɗa kul kullum min indillah kowanne daga wurin Allah ne idan kaga an samu alkhairi a ƙasa daga Allah ne idan ka ga fitina ta zo daga Allah ne jarabawa ce Allah ba zai taɓa barin ɗan adam ba sai ya jaraba shi sai Allah ya ce fa mali haula yal qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa mutanen mutanen nan ba sa ma iya fahimta ai abu ne a cikin sauki ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika idan musiba ta same ka sai ka dubi ayyukanka me kai wanda ya jawo maka fushin Allah to saboda haka mutanen sun yi canji ga waɗannan manzanni ne Allah kake ce muna gaba qalu ta'irukum sai waɗannan manzanni uku da Allah ya tura ma wannan suka ce ai abin da kuke camfin nan ma'akun yana tare da ku abin kuke camfi yana tare da ku a in zikkartu saboda kawai an muku gargadi sai zaman to bala'i ya biyo baya bal antum qaumun muslihun shi shine amsa ku mutane ne masu barna barnar da kuke ita ta jawo musiba ga ƙasa saboda ka ba mu muka kawo canfi ba kaga wannan shi ya nuna cewar duk sa'ilin da musiba ta samu dan adam ya dubi aikinsa waɗannan ayoyin duk haka suke karantar da mu kawai misali annabi salihu yake cewa ta'irukum inda Allah in ka dawo ga annabi Musa alaihi salam Allah madaukake ce inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aksarahum la ya'lamun in ka dawo ga inda Allah ke Bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kullun min indillah ashe ya gwada cewar duk inda musiba ta kaga ta auku daga wurin Allah ne to amma tana da sababi tana da sababi shi yasa suke cewa bal antum qaumun musrifun ko mutane ne waɗanda kuka wuce iyaka a sarrafa shi ne tajawuzul haddi saboda ka idan mutane sun wuce iyaka to musiba za ta iya zuwa don haka yasa Allah ke gargadin mu iyakarsa kar a kusance ta amma idan har za mu rika kusantar iyaka to bala'i zai rika zuwa ga al'umma a rika tunanin ai akwai wani sababi da ya kawo shi wanda an manta laifin da ake ma Allah tabaraka ta'ala ba wannan shi ne abin da labarin ya tabbatar wato Allah subhanahu wa ta'ala ya aika manzanninsa zuwa ga mutanen wata alƙarya Allah bai bayyana sunayen manzannin ba kuma Allah bai bayyana sunan alƙaryar ba